أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato muna kara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake bayyana tare da ku cikin wannan darussa masu tarin albarka darussan kyawun ɗabi'u cikin darussan da suka gabata mu yi bayani dangane da ma'anan tuba da wajabcin tuba hakanan kuma da muhimmancinsa insha Allah yau darasin zai kasance dangane da yalwan tuba watan fadin tuba tuba wani abu ne wanda yake yana da matukan fadi yana da matukan yalwa inda za mu iya ganin cewa tuba bai keɓance wani zunubi ba a cikin zunubai mana babu wani zunubi wanda za a cewa wannan zunubi ya hita daban cikin zunubai ta yanda ba za a iya gafarta shi ba Allah subhanahu wata'ala ba zai iya gafarta shi ba idan mutum ya tuba zuwa gare shi hakanan tuba bai keɓance wani mutum ba daga cikin mutane ta yadda za a cewa wannan mutum ko da ya tuba Allah ta'ala ba zai karɓi tubansa ba hakanan tuba bai takaita ba bai iyakantu ba da wani zamani ko kuma wani mahalli kuma wani rayuwa wani shekaru wanda suke ayyanannu a ce in mutum ya kai shekara kaza Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓi tuban shi ba ko dan mutum yana rayuwa a mahalli kaza Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓi tubansa ba ko dan mutum yana rayuwa cikin zamani kaza Allah ta'ala ba zai karɓi tuban shi ba <clears throat> wannan dun ba haka bane tuba yana da mafhumi wanda yake mai yalwa kuma yana da mafhumi wanda yake mai faɗi ta yadda ya haɗa dukkanin mutane hakanan kuma ya haɗa dukkanin zamunna hakanan ya haɗa dukkanin mahallai da ma mutane gaba ɗaya saboda haka kenan tuba ya mamaye ya game dukkanin zunubai hakanan kuma ya mamaye dukkanin mutane a kowane mahalli ne suke a kowane zamani ne suka samu kansu ko da yake tuba yana da sharuɗa wanda zamu mu bayanin sunan gaba ba lallai ba ne zamanto don mutum ya tuba ya to Allah ta'ala zai karbi tuban shi ko da ya saba ma sharuɗan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aza kenan tuba suna da sharuɗa tuba suna da rukunna wanda ake buƙatan kiyaye su idan mutum ya kiyaye su lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tubansa amma idan ya saba ɗaya daga cikin wannan sharuɗa ɗin to tuban shi na da matsala kamar da zamu gani nan gaba saboda haka muna iya cewa a duk lokacin da mutum ya roƙi Allah subhanahu ta'ala gafara kuma wani irin zunubi ne a kowane zamani ne a kowane mahalli ne a kowane matsaya ne na rayuwa yake komin tsawon shekarunsa Allah subhanahu ta'ala mai karban tuban shi ne idan ya ji idan ya aiki da sharuɗan da Allah subhanahu ta'ala ya aza dangane da tuba sai dai akwai zunubi wanda Allah subhanahu ta'ala ya toge a cikin zunubai wanda idan mutum yana aikata shi kuma mutum bai tuba ba ya bar shi Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban shi ba kamar da ya bayani a cikin alkur'ani hakanan kuma akwai lokacin da in mutum ya tuba tuban baya da wani amfani a wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya istisna wannan wurin watan tuba a lokacin da mutuwa ya halarci mutum mutum yana rayuwansa yana ma sha'a yana abin da ya ga dama ba irin sabon da bai tafka ba a cikin wannan rayuwa nasa sai lokacin da mutuwa ta zo masa ya ga mutuwa a lokacin sai ce yana son ya koma ma Allah subhanahu wata'ala a lokacin sai ce yana son ya tuba Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓi irin wannan tuban ba Haka nan tuba lokacin da azaba ta sauko misali muna gani a cikin tarihin musulunci kuma tarihin al'ummomin suka gabata akwai al'ummun da suka kasance sun nutsu a cikin sabon Allah subhanahu wata'ala da kauce ma dokokinsa tsawon lokaci kuma ba su tuba ba kuma Allah subhanahu ta'ala ai aiko musu manzanni manzannin sun kira su zuwa ga addinin Allah subhanahu ta'ala sun kira su ga su tuba kuma su nemi gafaran Allah subhanahu ta'ala amma sun ki aiki da shi amma lokacin da Allah subhanahu ta'ala ɗauki matakin aiko musu da azaba sai zamanto bayan sun shaida wannan azaba din sun yi yaƙini akan cewa wannan azaban zai afku a kansu lokacin sai suka nemi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu lokacin sai suka nuna suna son su koma ma Allah subhanahu wataala suna neman su tuba amma Allah subhanahu wataala bai karbi tuban su ba saboda ka wannan baya da fa'ida kenan Allah subhanahu wataala yayi istisna'in karban tuba ga wanda mutuwa ta halarce shi idan mutum mutuwa ta halarce shi ko kuma azaba Allah subhanahu wataala ta sauka ga al'umma tuban su baya da wani fa'ida a lokacin kamar da muka gani dangane da tuban fir'auna wanda a ƙarshen lahazozi na rayuwarsa. ya neme tuba amma Allah subhanahu wata'ala bai karbi tuban shi ba saboda a wannan lokacin tuba ba ta hakika ba ce tuba ce ta ganin azaba tuba ce ta rudewa a lokacin da mutum ya rude ya ga azaba ya tabbata cewa azaba za ta sauka a kansa lokacin sai ya nemi tuba ko lokacin da ya tabbata cewa yanzu kan mutuwa zai lokacin sai ya nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta masa lokacin tuba baya da wani amfani lokacin baya da fa'ida saboda haka za mu ga cewa kenan tuba wanda zai bijiro daga bawa mai zunubi ta hanyar zaɓi ana lokacin da ya kasance yana da ikhtiyari ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara rayuwarsa wannan tuban shine yake da tasiri idan ya haɗu da sharuɗa na tuba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya amma tuban da ya zamanto ba kan ikhtiyari ba ba kan zaɓi ba tuba ne wanda ka zama zan maka dole ka tuba saboda kaga bala'i kaga azaba wannan baya da wani fa'ida shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ce mana a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa aya ta sha takwas Allah subhanahu wata'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما Allah subhanahu wata'ala yake ce mana cikin wannan aya mai girma kan cewa tuba ba ta kasance ba ga mutanen da suke aikata mummuna watan tsawon rayuwar suna aikata mummuna suka ki tuba suka ki koma ga Allah subhanahu wata'ala hatta iza hadara ahadahumul maut har sai lokacin da mutuwa ta halarce ɗaya daga cikinsu watan sun kasance kenan a halin ihtidar sun kasance kenan sun ga mutuwa da idonsu sun tabbata sun sakankance kan cewa za su mutu a lokacin za su ce su tuba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karbi tubansu ba a lokacin za su ce kala inni tubtu al'an a lokacin mutum zai ce wa yanzu ya tuba ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bar zunuban da yake ya kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin tuba ba ta da amfani wa laysat tauba walal ladzina yamutuna hum kuffar hakanan tuba bata kasance ba ga mutanen da wato tuba ta kasance ba karbabba <laughs> ga mutanen da za su kasance sun mutu a halin suna kafirai mutum ya rayu akan kafircinsa har ya zamanto ya mutu a kan shi wannan Allah subhanahu wata'ala ba zai karbi tuban shi ba Allah subhanahu wata'ala ba zai yafe masa ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce waɗannan mutane ulaika atadna lahum azaban alima irin waɗannan mutanen da sai lokacin da mutuwa ta halarce su za su tuba irin waɗannan mutanen da za su mutu akan kafirci ba su tuba ba Allah subhanahu wataala ya ce mun musu tanadin azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama da ka mu iya ganin kenan wannan ɗaya daga cikin abubuwa ne guda biyu wanda Allah subhanahu wataala ya sana'i cikin wannan aya ɗin kan cewa ba za a karɓi tuban irin waɗannan mutanen ba mutanen da sai mutuwa ta halarce su lokacin za su ce suna son su tuba su koma ma Allah subhanahu wataala hakanan kuma za mu karanta kamar da muka bayanin cewa fir'auna a ƙarshen lahaza na rayuwansa ya nemi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya nemi ya tuba amma tuba ya kasance wani wanda tuba wanda yake bada wani amfani saboda me saboda ya riga ya ga mutuwa ya fuskanci mutuwa mutuwa ta riga ta halarce shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya riga ya tsage ko teku ma annabi Musa alaihi salam da al'umma shi ya zamanto wanda suka imani da shi sun wuce sannan Allah subhanahu wata'ala ya nutsar da fir'auna da jama'ansa bayan sun bi su lokacin da fir'auna ya ga mutuwa me yake cewa yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana Musulmi. muslimin yake cewa yanzu ya yi imani da cewa ba wani abin bautawa da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi sannan ya kasance a cikin musulmi amma menene jawabin Allah subhanahu wata'ala ga wannan bayanin ga wannan irin wannan tuba Allah subhanahu wata'ala yake ansa kai da cewa al'an wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin yanzu ne zaka ce yi imani da abinda banu isra'il suka yi imani da shi Allah subhanahu kenan alhali kamin wanga lokacin kamin mutuwa ta halarce ka ka kasance daga cikin masu fasadi masu karaitawa da ayon Allah subhanahu saura saboda haka kenan tuban bata kasance ba tana da amfani haka ma mutanen da suka kasance al'ummomin suka gabata su ma a lokacin da suka ga azaba sun nemi su koma ma Allah subhanahu wataala amma bai da wani fa'ida kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin suka ce lokacin da Allah subhanahu wataala ce lokacin da suka ga azaban mu ya huskance su la mahalatan zai abu akan su lokacin suka ce sun yi imani da Allah subhanahu wataala shi kadai kuma sun kafirce ma abinda su kasance suna bauta ma sabanin Allah subhanahu wataala gumaka kenan a matsayin alloli kuma sun kasance suna shirka da Allah subhanahu wataala lokacin babu wani amfani ga irin wannan imanin da kuma irin wannan kafirce ma gumaka Allah subhanahu wataala ya ba su amsa cewa falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su da suka yi na cewa sun iman da Allah subhanahu wataala bayan sun ga azaba wannan bai kasance ba zai amfane su insha Allah subhanahu wata'ala saboda me saboda sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun Allah subhanahu wata'ala ce wannan sunna ce tashi wadda ta gabata a cikin bayansa wanda suka gabata akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga yanke hukunci kan cewa duk al'ummar da ta kasance tana cikin sabo ta kituba Allah subhanahu wata'ala ya kuma ta da annabawa suka kira su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma suka ki imani suka ci gaba da fasadin su har lokacin da azaba ya sukance su Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukuntar da azaba a kansu lokacin za su ci za su su tuba su kuma Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala baya karban irin wannan tuba Allah subhanahu wata'ala baya karban irin wannan imanin saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce wa khasira hunalikal kafiru a wannan lokacin lokacin da suka ga azaba ya sauko suka nemi su yi imani su koma ga Allah subhanahu wata'ala wannan baya da wani amfani a wannan lokacin sun yi asara wanda suka kafarci ma Allah subhanahu wata'ala sun yi asara sun yi asarar rayuwarsu gaba daya saboda haka kenan wannan tuban baya da wani fa'ida tuban da yake da fa'ida shine tuban da zai gangaro daga ikhtiyarinka tuban da zai gangaro daga zaɓinka kaga cewa zunuban da kake ciki da miyagun halin da kake ciki ba abin da za su amfane ka duniyanka da lahiranka yanzu ka koma ga Allah subhanahu wata'ala ka nemi ka tuba ga zuwa Allah subhanahu wata'ala kana da zabi a wannan lokaci mutuwa ba ta zo maka ba kuma azaba bai sauko maka ba lokacin Allah subhanahu wata'ala yana karban tubanka amma bayan ka ga dukkanin al'amura sun ruhe dukkanin koyi sun ruhe wannan baya da wani fa'ida irin wannan tuban ma ko mutum ya tuba ko mutum ya nemi abin nan ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ko da Allah ya bashi wannan fursa din ba zai amfana da ita zai koma ne gidan jiya kamar da wanda suka riga suka je lahira suke cewa a maido su domin su ta aiki bayan sun ga azaba da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ce walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum Allah ta'ala ce ko da an maido su nan duniya domin su kyautata aiki to za su koma ne gidan jiya abinda suka kasance suna aikatawa na mummuna shine za su ci gaba da aikatawa ƙarya ne kawai suke saboda haka muna iya ganin kenan tuba wata aba ce wadda take da yalwa take da faɗi kuma Allah subhanahu wata'ala yakan karɓan tuban bayansa a kowane lokaci komin shekarunsu eh, a kowane zamani suka samu kansu a kowane mahalli suka samu kansu daga kowane zunubi banda wanda ya isa sana'i da kuma lokutan da ya isa sana'i daga cikin shi wanda zamu gani akwai shirka wanda Allah subhanahu wata'ala baya gafarta mutum idan mutum ya mutu yana shirka hakanan kuma mutum da mutuwa ta riga ta halarce shi Allah ta'ala ba zai karbi tuban shi bayan mutuwa ta riga ta halarce shi hakanan Allah subhanahu ta'ala ba zai karbi tuban al'ummar da ta riga ta ga azaba ba bayan ta kasance cikin sabonsa sa. da ka wannan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya yi toge ya istisna a nan wurin su ne wannan abubuwan da muka ambata mutuwa ya zamanto ta halarce ka ko kuma azaba ta kan ma al'umma wannan Allah subhanahu ta'ala ba zai karba ba ko mutum ya kasance ya mutu yana kafiri ko ya mutu yana mushirki Allah subhanahu wataala ba zai karbi tubansa ba saboda haka da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata Allah subhanahu ya sanya mu daga cikin wanda suke ta tuba tun dubara bata kubce musu ba tun basu makara ba Allah subhanahu ya karbi tuban mu kuma ya mana jagora cikin al'amarin gyara kawo kanmu da fatan Allah subhanahu ya amfana da mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin